to shikenan kamar yadda kuke gani malam mai mata aljanna ana kula da ni ko zai gwada mana yadda yawa jama'ar fa'ida a wancan lokaci malu fa'ido kawai dabara ce ta gaddawa ya fito da kuɗi sababbi an karamu kallahu yanzu gashi zai gwada mana yadda yake irin wannan kuɗin hoto ko kuma in ce yan dabaru nasa ana kula da ni to shi shikenan kaga kuɗi nan kafin fa wannan za a burge yanzu hmm. to shi wanda izo kuɗin yana ƙasa sai a ajiye shi haka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 to yanzu don Allah da annabi kaga shi a gurin ai amma kuɗi shi kenan shi ne abu a gashi kuma gashi a gaban gaba aka yi <laughs> shi ne fa karatun ba wani abu ne. Wacce lokacin kamar har suka bayar Ya ma na ba ku to kamar yadda kuke gani muna ma'aikatar magana wani abu da zan daɗa ɗora ka ni mahaɗata da aljanu guda uku ne ina karami mahaifiyata ta zo ɗiban ruwa a unguwar kofar na isa ta faɗa rijiya aka samo ta amma ni ba a saman ba tare kuka faɗa ina bayan ta a matsayin goyo mm. to da aka faɗa ita aka samu ba a saman ba aljana ce ta tare ni ta tafi da ni bahar al-aswad ina aka halakar da fir'auna a misra mm. a nan na rayu shekara shida ana ta neman ka ba an neme ni an rasa ina gurin aljanu aljana ce za ta bar nono abinci da shi na rayu to kaga ni da na zauna zaman shekara shida wani aljani ne bai sanni ba an fahimta to bayan nan kuma da na balaga na kai shekara goma na kai shekara ishirin da biyar sarkin aljanu suleiman ya ɗauko yasa mai suna ummu siben ya bani na aura wani abu zauna da su an yi sulhu ita matar dan adam yau litinin zuwa ranar juma'a shine lokutanta ita kuma mata aljana daga juma'a abin da ya kai lahadi wayewar litinin shine lokutan ta kowane da lokacinsa ita girkin aljana na san irin kayan da take so na kawo mata ita kuma bangaren dan adam na san wanda take so wannan malam ahmad ali kofan na isa kenan mutumin da ya auri aljana ya kuma hada su zaman kishi da dan adam yake ba mu labarin haduwarsa da aljanu sanadin mu'amala da aljana a nan kofar na isa eh, eh, lokon makera hauren motoci mahaifiyata ta je ɗiban ruwa ni ina bayanta a matsayin ɗa ƙarami shine na kwace na faɗa rijiya to da na faɗa rijiyar maimakon a samo ni ba a same ni ba shine aljanna ta ɗauke ni ta raino na a bahar al-aswad na kogin nil da ike misira to bayan an raine ne da shekara shida aljanna ta dawo da mahaifiyata a kofar na isa to kuma na yi karance karancen da zan yi to ita kuma tana da yarta shine ta ɗauko ta ta bani na aure ta sunan yar ummu sibiyan to muna tare da ita a halin yanzu shekarar mu tara da ita mun haifi 'ya'ya guda hudu a cikin 'ya'yan nan mun samu su dukkaninsu abdu abdu muka sa amma in ke su ya abdul ganiyu abdul latifu abdul wahabu da kuma abdul rahman. malam ahmad ya ce ya yi karatun aufaƙo da magungunan gargajiya na yi karatu a maiduguri shekara goma tafizul qur'ani na tafi sokoto shekara hudu na karanta fikihu na tafi egypt a karkashin malam abdulfatah tuhi duhi falak na yi karatu a karkashin sa na harkar duba'u harkar magunguna na dawo jami'a bayero na yi ilimi a bangaren fatima na hausa language na yi karatu akan tsubbu da dubbu shine tsubbu buri dubbu magunguna na kuma zanta da matarsa ɗan adam fatima ahmadu wacce ta ce suna hira da aljana kuma ba sa kishi ba na jin tsoro a zaman mudi da ita sai dai ranar kwananta ne ba na wannan zuwa wurin inna yake za ta zo na ta zo mu a siffan dan adam mu zauna mu ta fira da ita har in dan bata lokaci sai ta ce za ta tafi. Malam Ahmad ya kuma ce dalilin amaryarsa aljana ya yi yawon bude ido a sassan duniya da dama. Ta sanadinta na san kasar Saudiya. Ta sanadinta akwai ƙasa a Beijing ana ce da ita China to ta sanadinta na sani. Sannan ta sanadin wannan aljana akwai gurin da ruwa baya shiga ta sama ta kasa to Allah ya sa mun je har karkashin wannan guri ana ce da ita Rabamu da Angul. Na je akalla ma a kasar na yau hotuna Eh, na wannan guri din na ɗaɗɗauko na taho da su eh, kuma can akwai katanga ya juji ma majuji ishi ma ta kai ne amma saudiya ta mai da ni kamar abin nan saboda muna sauka a masfala a tafa'an a rasaifa a funkare a harta yamal a shirka kaki a kaki a hindawe a shahar sittin muna sauka a madina kamar darul tauhid muna sauka a bakiya dukkanin wannan gurin inda take sauke ne kuma tafiyar eh, gaba ɗaya da tashinmu daga nan najeriya zuwa saudiya ya yi tsayin gaske minti goma za a buɗe za a ce rufe idan ka buɗe idan ka shikenan an yi baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya na farko za a saka atm a cikin akawun ɗin aljanu za a fito da kuɗin najeriya kowa igansu gwargwadon wanda zai ishe mu mu sha ruwan azumi an fahimce ni ba wai masu yawa ba gwargwadon dai wanda za a san kuɗin najeriya ne to za a fito da su yanzu a idan kowa an fahimce ni to sai abu na biyu ita mai tambaya fannin mace ce ga sallah ta zo to ya kamata ita ma a sata a nemo mata sarkar da za ta yi adon sallah da ita to sai abu na uku muna san aljanna ita ma a cikin wannan akwatattaka ta kawo mana kyautar abin da zai birge mu me abin da zai birge mu akwai wani tufafi da ake kiransa alhayiri muryar mijin aljana kenan wanda zai nuna muna kaɗan daga cikin abubuwan al'ajabi bayan da muka kai masa ziyara bisa yawan tambayoyin da masu kallon mu suka yi na son ganin girkin aljana ko da yake a lokacin da muka kai masa ziyara ba ranar girkin aljana ba ce inda ya buƙaci mu zo bayan ramadana jiya a ciki to shi ne zai zato ali atm din su ni kuma saka a cikin akawun ɗin aljanu su kuma su ba mu kuɗin da za mu sha ruwa a wannan haɗuwa ta hatimi na bankin aljanu an fahimci? to bismillah sai mu fara ta kansa rabbana ta taqabbal minna arzigani ila bilis arzigani ila bilis ko da fita ajiyar cewa yi labin bilis wannan maganin zama sa shi wancan an sa ATM rabbana ta taqabbal minna rabbana ta taqabbal minna arzigani ila bilis na'am Ahmad sakakun hala'in yesin Ahmad sakakun hala'in yesin bi aqis mukan lazi arba dalisin habalisin mabarusin salisin kafali'un kakalimin hayalisin da dalisin abatisin yabatisin bi haƙi muhammadun rasulillahi a hasko ne hajiya a hasko ne hajiya riƙe mata ma da damu da hajiya ta samu harka ta da'a sai ta ɗaura ta yi an janye wannan gidan a hasko ne hajiya a su gona hajiya a da ƙaru da rai a da da rai ƙarshen kujerar matakin mukamin tuban ke na a duniya kai ko a lahira Na kuma tambaye shi ta yadda aka yi aka samar da wannan kuɗi tsarka da abin sallah. Ba na banki na ba ne, ba na kuma kowane banki ba ne. Za ku ga wani hatimi mm. mai ismin lawal azam. Mm. to a cikin wannan hatimi ana aka ciro wannan kuɗi akan ce yawanci irin wannan kuɗi da suke ɗaukowa wai kamar satoshi suke yi wannan masu sarukul jini ne masu sarukul jini su ne waɗanda za a ce su ne sun sato amma wannan ba sarukul ba a ji a kuɗin su nasu na kansu suka ɗe. to ga tsarka na mun ga an kawo shi daga eh. idan aka ɗauko shi duk inda kika ga sarka da eh, inda ake yin ta da kuma inda take zama a duniya ba inda ta kuma tsayi irin Dubai da Saudiya to ita wannan sarka daga saudiya aka kata mun kuma sake tambayarsa kan yadda zamantakewarsa tsakaninsa da aljana yake tana zuwa da sura kadangare tana zuwa da surar sikeleto kwarangwal ga ya shigo gidan nan tare shi sannan tana zuwa rabun mutum rabo ko sannan kuma tana zuwa a mace wacce take bata wuce shekara yar 25 ko da uku ba to tana zuwa a waɗannan yanayi wata za'in kuma ta zuwa tsohuwa wani sa'in a yarinya kuma ya kasance in saurare ta ah, ni da ni ganta zan gane ta aka ma ta kai matsayin abokiyar zaman ta ma tana gane ta to shine in aka je kuma abin da nake bukata na auratayya nan tsakanin mu ne sirrin aure bai kamata a tallata shi a rediyo ba na abincin ta jini ne bargo dandatsatsen kashi sai kashin da dan adam ya kasa ci ya jefar da shi to shine take dauka take ci sai madara sai masu kallon mu su yi dakon girki ko abincin aljana da zarar an sauke azumin watan ramadana baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria.